هذه هي النسخة الأصلية أنها مكتوبة بالإنجليزية ولكن أرسلنا النسخة الإلكترونية آنفا Majalisar Limaman Babban Birnin Najeriya Abuja da ke da ƙananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wuni biyu don ƙara limamin ƙwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa mara a kowane bangare baya. Majalisar dai ta haɗa da limamin Masallacin Juma'a ne na dukkan ƙungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta duk shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro ƙarƙashin ofishin jakadancin Saudiya Sheikh Sufiyanu Abdullahi shine mataimakin shugaban majalisar. Liman idan ya hau kan mimbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurare za su su iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi dinnan abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shi ga inda yake ba domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza kai kuma liman ba shekara hudu ba ne kawai aka aje ka a nan wanda za su zo su wuce ɗan siyasa zai milki ya zo ya wuce amma ba za ka hau mimbari ba ya zamanto na kamfen na siyasa kansa ba laifi ka ce ku yi ƙoƙarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman maku amana ko adalci bai kamata liman ya fito kan mimbari ba ya ce yana da candidate mai limaman ke cewa ne? Malam Abdullahi Umar shine limamin masallacin Juma'a na yalkwatar Jibes. Yan siyasa su faɗa musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta. Wa'inda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron Allah musamman wanda yake shine mafita. In kowa ya ji tsoron Allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi to za a samu mafita sosai. sunana ibrahim muhammad fadil limamin masallacin Amsko anas bin malik islamic center shi limami ya zama uba wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani fati su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini Majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin biyu da ta kafa waɗanda kan ɗauɗa waniyar lamura ba tare da mika kogon bara ba. Shi kuma wannan gidan biredi mun fara yin shi na farko a Maraba wanda wannan ƙarshe shi ne ya samar mana da abin da a yanzu kowace area council mukan aika mata da abin da ba zai gaza dubu arba'in ba a duk wata dan ta gudanar da al'amuranta na majalisar limamanta daga wannan gidan biredi muke samu. Imam Sufiyanu Abdullahi da ƙari ƙarin bayani. Taron da ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallacin Fuad Lababidi da ke Zontiri Abuja. Nasiru da Malika Yamadar Amurka daga Abuja, Najeriya.